Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau takwas ga watan Disamba na shekarar 2021 Zami magana ne akan kalmar malam bahaushe wato 'yar mace. da irin tasirin kalmar a rayuwar mata. haka yake zara muna tafa da karin bayani. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baki a zauren domin jin cikakken bayani akan abin da ake nufi da wannan kalma ta 'yar mace. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Mai sauraron barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai da zamu tattauna da su akan kalmar na da Bahaushe yake dangantawa mace wato musamman 'yan mata akan ce 'yar mace. Shi menene ita wannan kalma take nufi kuma menene ma dalilin kirkiro ta? A cikin zauren namu muna da Malam Bello Bala Bungudu da Malama Jamila Lamin da kuma Malama Usaini Hassan Suleiman. barka ku da zuwa nan zaure namu. Yau, barka. To idan dai aka ce 'yar mace bahaushe na nufin wani abu ne musamman kuma Hausawa bangaren maza. Malam Bangudu. Idan na ce 'yar mace ko maza da kuke kiran 'yar mace me ke kawo wannan kalma me wannan kalma kuma take nufi idan aka danganta shi daga mace. Wato kafin mu shiga akwai 'ya mace mm-hmm. akwai kuma 'yar mace in an ce ya mace ma'ana an haihu an samu ɗa namiji ko an samu ya mace to shi da sai a ce ya mace amma yar mace wato yarinya ce da aka rene ta budurwa ta tashi ta zama mace amma tarbiyyarta da tunaninta da sanin ya kamata ta da hangen nesan ta mace mahaifiya ita ta bata wannan tarbiyya ba mahaifinta ba inda dama ita tarbiyya akwai bangaren uwa akwai kuma bangaren uba to ita ka cokan tarbiyyar ta gaba daya ta ɓangaren uwa ce babu ta uba kuma ko ta ɓangaren uwar ba ta ebo hali na kware na mai kyau an ba ta tarbiyya ta inda uwa take da rauni wani mugun hali ne aka tattara aka mika mata ba a bari ta sa halin kware ba to lokacin da ta tashi da wasu ɗabi'u marasa kyau waɗanda in ta aure kuma wannan auren zai tasiri mijinta ya ga bala'i ya ga tashi hankali ba ta da tarbiyya, kuma ba wanda ya sai mata magana kuma ba ta ganin kowa da mutunci to sai ka ji an ce wannan bai sa'ar mata ba ya aure yar mace wadda mace ta bata tarbiya mace ce ta saita ta take nuna mata ga irin yadda za a yi a rayuwa kuma mace ce take nuna rasar da ita da yadda za ta tafi da rayuwarta ta aure da yadda za ta bada tarbiya ƴaƴanta ma ita ma ta ya aure to lokacin da baka yi sa'a ba yarinyar da ba ta ganin kowa da kima da mutunci har mahaifinta kuma sai mahaifiyarta to shine zaka ji an ce an samu matsala ya je gidan da ba gidan tarbiya ba gidan da mace take bada tarbiya ya je ya auro yar mace wadda ba ta ganin mahaifinta ma da daraja da mutunci ballantana mijinta to shi yasa cikin maza zaka ji kan ce akwai matsala wani bai sa mata ba shi kam ya aure yar mace wadda mace ta ba tarbiya kuma tarbiya mara kyau ba tarbiya ta zo a gani ba malam bello kana ta magana akan cewa yadda mace ta ba da tarbiya shi akwai wata yadda ko kuma ce da da ba mace ne take ba shi tarbiya ba duk da yake ka fara fayyace mana cewa sai idan tarbiya ba ta da kyau ne ko kuma idan tarbiya an ba ita ne bangare daya ba tare da ɗayan bangaren ba wato kana nufin idan uban ba shi da rai ko kuwa a'a ko da yana da rai hakan yana iya faruwa wato abin da aka idan ita mace yarinya ta taso tana da tarbiyya kuma ta san ya kamata to ko da ya ce mahaifinta ya rasu to an san lokacin da babansu yana raye namiji ne tsayayye wanda ya ba mahaifiyarta ita kanta mahaifiyarta tarbiyya kuma wannan tarbiyya ko yana duniya ko ba ya duniya ta tafi ga 'ya'yanta kuma ana ganin sauran 'ya'yan da aure suna da tarbiyya suna biyayya ana cewa 'ya'yan marigayi wani ne sun gaji ubansu kuma sun gaji mahaifiyarsu kuma suna zama aure kuma suna da hakuri da biyayya kuma sun yarda da cewa mai gidanta aljannata tana ƙasan mijinta kuma ta yarda ta mashi biyayya to sai kaga an ce ya yi sa'a ya ɗauko aure gidan tarbiyya a lokacin da aka yi aure yarinyar da ba ta da tarbiyya ga mijinta da ba ta ganin kowa da kima ba ta raga ma kowa to lokacin kuma uwa ta ke goya mata baya sai kaga yannanta ma da babanta da yan gidansu suna tsoron su zo su yi mata fada saboda ga mahaifiyarta ta yi bala'i cikin gida sai kaga mutum ya aure yarinya yana so ya je ya gaya ma babanta in ta yi ba daidai ba sai ka je yana tsoro ko kuma ya ce to ni yanzu ko ka gaya man wani mataki zan ɗauka ya zanyi saboda ni ma ina gudu ita cikin gida cewa yar mace ita ce yar mace ko da uban na da rai ko da yana da rai ba shi ka mu saboda yana gudu ya magana abu ya zama bala'i shi ma ya ga tashin hankali ya gani a kware sa a cikin gida yana cewa to ni yanzu na isa in je in yi magana in je cikin gida wajen uwar yare na nima in ga bala'i ka je kai ta hakuri ne ma ka rike hakuri da uwarta to ko na raye ko bai raye shi da yan mace malama jamila lokacin da ke ta bayanin sai yana nuna cewa ko da dai uban na da rai shi bai da katabus kaza da kaza ya kara da cewa idan ta yi kyau hmm. wato idan dan idan ta yi kyau sai yawa hmm. wato idan tarbiyya ta yi kyau ko da bai da hmm. rai sai a ce uban ne ya dora ta kan tarbiyya to ai ina ce miki idan ta yi kyau rijiya in ba ta yi kyau ba masai kin ga abin da nake so ki fahimta shine mu fa iyaye mata ko yaushe mu ne muke dagewa akan tarbiyyar 'ya'ya amma ko ya ɗaya karkace ya goce to laifi na uwa ne shi yasa ake cewa idan ɗaya ya zama mutum na ubansa ne idan ya karkace sai a ce a danganta shi da uwa to wannan yana nufin cewa tarbiyyar shi baban ne ya bada ya sa ya zama mai kyan uwar bata bada ba ko yaya <laughs> ba ai shi da kansa uban wake tarbiyyantar da shi shi da kansa mijin shi kansa ba shi da kansa to ai tarbiyar matar shi zai bi musamman matar shi ta fari yadda ta dora shi faka yake miƙewa fa to kuma sai ta zo ta fara haihuwa ai dole ya taimaka mata su haɗu su tarbiyyantar da wannan arzikin da Allah ya basu idan ya kasa ita sai ta dage idan ta kasa shi sai ya dage dole dai a samu ɗan nan ya tafi a saiti idan aka zo aka rasa misali yadda muke magana yar mace Allah ya kiyaye ba fata muke ba sai miji ya zo ya kwanta ya rasu ya bar uwa da 'ya'ya yan uwansa duk sai su baje abokan arzikinsa sai su baje kowa sai ya baje sai a barta da waɗannan 'ya'yan abin da ke faruwa dai a cikin um, ya zance al'ummanmu kin gane tunda inda kake dai nan ka sani to idan aka bata da waɗannan 'ya'ya ita ce cin su ita ce shan su ita ce suturar su ba wanda yake kallon ya take kula da 'ya'yan nan Allah ya kiyaye ba fata muke fata muke duka al'ummanmu mu mu zamanto na gari mu zamanto abun burgewa mu zamanto abin sha'awa sai aka barta da wannan ya zamanto ba ta da abin yi ba ta da mai yi mata abin da ake cewa mai baka kai baka da shi mai baka ba shi da shi ake cewa ranar kai da barawo shawarar ku daya sai kawai ƴaƴan nan sai su fara sakin hanya kuma ga hannu daya ga hannu daya wanda baya daukar jinka ƴaƴa suka fara sakin hanya ita kuma sai ta kasa ta tallafo su ta nuna musu daidai sai a fara aya dama a wancan ai yar mace ce ko kuma ma suna kan hanyar ma suna kan tarbiyyar tana kan tarbiyyar tana da abin yi din tana kula da su tana musu komai sai a fito neman auren ya sai waɗansu daga can gefe sai su daka tsalle sai su fada cikin maganar ai yar mace ce ba ma sai yana laifi ana iya sa musu wannan wallahi sai a daka musu wannan tabon eh. a makala musu shi kuma mafi akasari ku yi haƙuri da abin da zan faɗa mutanen mu sun fi haka to a wannan al'amarin a nan muke junan mu. an fito neman ya sai a zo bincike yadda ake cewa eh sai ai sai eh, an yi bincike yau wato ba hada ba hana ba yana da kyau to amma sai kawai wani daga gefe an tambaye shi a ah, lawance ai yar mace ce wato saboda uwar ba ta sake aure kila ba. Ko ma uban yana da rai. Ko kuma yana da rai. Eh. Amma ita ke komai a gida. A'a ko ba ita take komai a gidan ba. Idan dai kawai an ga dai ita take ta zama kamar namiji a tsaye a gidanta. ai wance yar mace ce ai a Allah uban ai mijinta ce ne wannan kalmar dai da za a jefa namiji da shi ta yi masa ciwo ko a ce mijin hajiya ne kisa ana jefa maza ita don a bata musu gida ma wato idan aka ga cewa yana zaman lafiya da iyalin sa yau sai a jefa mishi wannan kalmar eh baya zare mata ido eh sai a ce ai tsoronta ma yake ji shi kuma sai ya ce to bari ya nuna ba tsoronta yake ji ba sai ta tashin hankali sai ya zo ya ta da gashin baki yana zazzara ido mm. a gidansa ita kuma idan mutum ya kirkice sai ta ce ba za ta yarda da haka ba sai ta tashi tsaye ita ma kin ga ba ma faɗi aka sun kirki ba yawwa eh mm. to sai ta ce ita ma ba za ta yarda da hakan ba sai a zo ana ta kai ruwa rana ana wannan kai ruwa rana sai wani ya sake bullowa yana neman wata yar ka tsaya ka ji abin da gidansa yake ciki yanzu nan inda muke za ka ji su suna tashin hankali ai sai abin da uwar ta ce ai yar mace ce to sai ai ta ɓata wa 'ya'ya mata suna da haka 'ya'yan sun isa aure ga tarbiyya akwai amma an ana fitowa neman auren nasu ana rushe musu wanda kai in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba. Malama Usaina, yayin da malama Jamila ta yi mana bayani ga lililan da yake sama a kira mace yar mace. Shi ma malam Bello ya iya bakin ƙoƙarinsa na ganin cewa su faga abin da suke nufi idan aka ce ya mace ko kuma aka samu tasgaro a zamantakewa na aure ko kuma na tarbiyyar yaya sai a ce don saboda wacce take daukan ɗawainiyar tarbiyyar da su ba tare da sa hannun namiji ba kewayen zargin da ke ganin ke sawa a guji ya mace yar mace a guji yar mace idan za a aure ta shin akwai wannan ma matsalar ta cewa wannan tun da mace ce zalla ta rene ta ba ta da tarbiyya bai kamata a aure ta ba saboda uwa ce kadai al'amarinta kila uban ya mutu ko sun rabu da uwar da uban ta kwashi 'ya'yanta tana ba su tarbiyya ta ce ba za ta sake aure ba shin kina ganin wa'annan abubuwan sun isa su ba da hujjan kar a aure ta saboda 'yar mace ce to malama binta ni gaskiya na gode ma Allah saboda ni na ga da ni duk inda aka ce za a taba za a shiga hakkin mace ni gaskiya ina cikin wanda zan tsaya in mace fighting sai inda karfi na ya kare saboda kullum duk inda aka yi jifa kanmu yake karewa to mun gode ma Allah ni akwai inda naga an je neman aure aka ce ba za a ba namiji ne aka je neman ma aure ki tura zancen ya mace aka ce ba za a ba shi auren ba saboda dan mace ne shi Wani ce kwarai kuwa kuma auren da ba a yi ba kenan aka ce dan mace ne saboda uban shi da uwar shi sun rabu ba sa tare tun yana karami a hannun uwar shi ya girma ya raye komai har ya isa aure aka je neman mishi aure an tafi garin da za a je a yi auren sai dangin uban yariya suka ce ina nashi iyayen aka ce ga waliyin shi suka ce sam sai wani ya zagaje ce ai dan mace ne auren da ba a yi ba kenan sai dai Allah ya wato yana da tabo shi wannan kalma na yar mace kwarai kuma wanda yake kowa da kika gani da tarbiyar mace ta so. kwarai kuma macen nan dai ita ce dai to don haka nan wallahi mu dai gaskiya mu hausawa muna da matsala kuma kalmar nan ta a ce dan mace ko yar mace kalmar nan ni ina kamar abu biyu suke tafiya da shi sai an tsaya an fahimtar da mutane muna jinki yawa saboda akwai inda wani yana alaka wani zai dauki can an ce yar mace yana dauka ai ya ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba wani zai iya fasara wani zai iya fasara ta da haka wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a bisa ko da sila aure aka haife ta kila bata girma da ubanta ba ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba kamar yadda magana da malam bello ya na cewa uwar ke take jagorantar gidan yawa sila biyu ce suke dauka to malama binta me ke kawowa mace tafi karfin namiji tare da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe kafin mu kawo muku shirin namu na kwalama ku shakata da wannan wakar. Dalla yanzu kuma sai shirin kwalama. Nisarara mu da sake saduwa da ku a cikin filin girke-girke yau muna tare ne da malama Amina Ahmad wata za ta gabatar mana da girki irin na kasashen waje. Yau hajiya Amina me ma za mu yi? mu da warhaka. Zan koya mana girki na Indiya wanda ake kira da suna farata. To wannan girki dai da farko za ka samu fulawa a adadin yadda kake bukata sai ka gefe da shi za ka samu karas kabeji green beans da peas goron wake a hausance kenan sai ka yanyanka su ƙanana ƙanana gutsi-gutsi kenan bacin nan sai ka gefe da su in ka gefe da su za ka samu namanka fresh meat wato ɗanyen nama nama tsoka zalla kenan shi ma sai ka nika shi ka sami namanka nikakken nama kenan ko kuma ka dafa shi sai ka zo ka zazzare shi ya zama kamar silla-silla kenan sai ka yi gefe shi ka samu albasarka kamar babba guda ɗaya ko biyu sai ka yanka shi shi ma sala-sala ka yi slicing din shi kenan da turanci to bacin haka sai ka ajiye su gefe duka sannan sai ka ɗauko fulawar ka yanzu za mu yi kwaɓin fulawar mu kenan sai ka ɗauko fulawar ka ka nemi ruwa ka nemo magi wanda dai ba mai yawa ba kamar yanzu in za ka sa yi kwaɓin kwano ɗaya ne za ka nemo magi kamar guda uku in kuma rabin kwano ne kin ga za ki sa ɗaya kenan magin ko biyu yanda dai kake bukatan ka ji ɗanɗano ka ɗauko ɗan samu gishirin kaɗan kaɗan ka saka a ciki a cikin wannan fulawar kenan bacin haka sai ka nemo ruwa za ki iya haɗawa da bakin koda ka samu kamar rabin cokali sai ki saka a cikin garin fulawar ki sai ki kwaɓa ta da ruwa kwaɓin nan da zaki zaki yi ta da ɗan tauri tauri ya ɗan yi ƙarfi ƙarfi yadda ka san yadda ake kwaɓin meat pie idan kika yi wannan kwaɓin naki sai ki ajiye shi gefe sai ki je ki koma kan wannan kayan haɗa naki na manta ban ce muku za ka nemi dan tarugu da tattasanka da za ka dan nika shi sai ki soya wannan tarugu da tattasan a cikin dan mai kaɗan a kan wuta idan ya dan soyu sai ki ɗauko wannan nakakken naman naki ki zuba ki ƙara soya kayan yin ki da shi idan kin gama sai kuma ki ƙara ɗibo wannan su karas ɗin da kabeji to amma ki tuna fa koren wake shi baya da ruwa da wuri don haka sai ki zuba shi da ɗan wuri kafin karas da kabeji da albasa su wannan za ki iya sa su a tare sai ki cakuɗa ki cakuɗa shi a ciki zuba su a cikin kayan miyan nan ki cakuɗa ki haɗe su bayan kin haɗe su sai ki nemo maginki da ɗan korinki kayan ƙanshinki dai eh, sinadarin girki ake cewa ko to sai ki ɗauko shi ki barbada a cikin wannan cikin wannan su karas da kabejin da kayan miyan ki to miyar ki dai ta kammala kenan zaki bar ta ɗan su lalakatta da hu da yawa za ki ga kabejin ki da su karas ɗinki su kaman ba su dahu sosai ba sai ki sauke gefe to miyan nan dai za ka iya yin ta babu kabeji da in ba ka son kabeji akwai mutanen da suke cewa ba su son kabeji sai ki yi sos ɗinki nan da ƙaƙƙen nama ki saka karas da su green beans ɗinki in ba ki son kabeji kenan in kuma kina buƙatan kabeji sai ki zuba in ba ki da buƙatan kabeji sai ki bar miyan ki kin gama da sos ɗin cin fara ki kenan sai mu zo mu dawo kan fulawar mu da muka kwaba ta muka ajiye a gefen nan sai ki samu abin ki samu abin da ake murjin fulawa chopping board kamar chopping board ka ne na murza fulawa ko kuma ko me ma kika samu wanda zai murza miki fulawa kamar za ki yi sai ki samu ki murjin fulawan ki rika kutsuro fulawan nan take kina murza ta ta yi dai round ki samu abin da zai sa ya zama yayi round ki dan murza ta ta fale fale kamar yadda zaki ki yi amma ta yi round to ko kuma ki kwatanta da frying pan ɗinki sai ki dinka daukan shi yadda kika dauka frying pan inda kika dauke shi haka haka zaki daura shi kan frying pan ki ba a saka mishi mai non stick frying pan wanda ba ta kamawa sai ki saka fulawan nan taki ki gaggasa ta in bayan yayi ki juya bayan ki kara kasa shi sai ki sauke haka zaki ta har ki gama da fulawan ki shi kenan faratin ki ta ta kin gama faratin ki sai ki dauko miyan ki ki ci da wannan faratin Hajiya ya kika ga girkin nan namu domin duk wanda ya ci wannan girki namu mai suna farata wato girkin indiya sai kunnensa ya motsa. Uwar gida za ki iya in kin gama faratin ki ki ajiye dan leman ki a gefe domin yana da rike ciki sai ki wuni kina shan ruwa baki jiki yunwa ba to don haka yadda kika yi shi a gefe zaki ki ɗibo miyan ki a gefe a kwano shi kuma faratan nan ki jejjera shi shi ma a plate za ku iya zuwa da iyalanki kuna ɗaukan ɗaya kuna ajiyewa a gefe kowa ki rarraba mishi ko guda ɗaya ɗaya kika bayar za ki ga ya cika ciki kuna gutsuro wannan faratan naku kuna ɗiban miya kuna ci haka a haka za ki ji kowa yana ce miki wannan girkin hajiya ina kika samo shi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kira nan na shigowa daga jihar Nasarawa da ba muke magana. Eh, Abdullahi ne cin garin Nasarawa state lafiyan bari ban. To Malam Abdullahi barka da shigowa zauren menene ga a yau? Malam Abdullahi kana tare da mu? Eh, ina tare da ku, ina tare da ku. To, ka ji ina mu na yau? Eh, na saurara. to ni magana ah, abin da nake son ke da ku yanzu ni ina muku godiya ne akan abubuwan da kuke mana ina saurara na muna jin kamala abdullahi yawwa to da fatan za ku dawo mana da dan lokacin da kuke bamu nan na ranar juma'a da fatan shugaban wannan gida na ku zai taimaka da ku ma'aikatan za ku taimaka mana ku dawo mana da shi daga ni abdullahi bare bari na sara ce huta lafiya to mun gode yanzu kuma sai jihar kaduna Salamu alaikum. Alaikum salam barka da warhaka da ba muke magana. Ya bar magana da Abdullahi Lala kawo Kaduna da tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi daga Kaduna muna jin ka. To gaskiya magana aka ce mutum aka ce dan mace ko yar mace gaskiya kalmar tana da muni sannan kuma ya kamata a ce to iyaye bata wannan kalma da ake jikonsu da ita ya kamata su dinga gyara halayensu ya zama mai kyau su dinga ba 'ya'yan tarbiyya mai kyau saboda kin ga akwai wani ta maganar cewa an je neman aure ne da aka ce yar dan mace ne ke ga auren nan ya fasu to ya kamata da iyayen mu mata a kowane irin tarbiyya su dinga ba a tarbiyyan da ya kamata saboda a dinga musu kyakkyawan zato fatan mu dai Allah ya sa duka da mu da mazan da matan duk mu gyara halayen mu ku tashi lafiya daga Abdullahi Lala su da tashar mota kawa Kaduna tarayyar Najeriya na gode. Yanzu kuma sai jihar Adamawa. Awa alaikum. Alaikum salam barka da warhaka da wa muke magana. Yau sunana Salihi daga Gudumiyahon a jihar Adamawa. To Salihi. <laughs> muna muna sauraron ka. Ya to ni fatan alkhairi zan muku yanzu na bude rediyon ban san maudu'in da kuke tattauna a kai ba ina muku fatan alkhairi ga baki daya. To mun gode kwarai da gaske Salihi daga jihar Adamawa. To masu saurare har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga kira nan daga jihar kaduna malam ko za ka alaikum salam ko za ka dan rage rediyon naka eh na ma kashe rediyo na gaba daya to <laughs> sannu sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa muna jin ka To alhamdulillah dangane da magana ita kanta tarbiyya tana da matukar muhimmanci iyaye su rika kai da fata suna ba 'ya'yansu tarbiyya. Domin gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa saboda duk irin yadda mace ta kai yau idan aka ce mutu ba tarbiyya to akwai abin matsaloli ne tattare da ita kuma abin da zaki gani hatta na miji ma wanda yake ba ma mace wanda zata bi gidan miji ko gidan wani ba wanda idan misali idan ka aure ta ba tarbiyya yau idan aka ce ta haifi yara wani irin tarbiya za ta ba su kaga idan iyaye ban samu tarbiya sun farko ba su ba su ba su ba idan suka je haka za a je a yi ta dabawa da haka ya kamata kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to duk ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu dangane da irin kiwon da Allah ya bamu idan mun ba su tarbiya mai kyau za mu gani idan mun ba su tarbiya mai kyau ba wannan matsala ba idan haka ya kamata a ce mu dace na'am malam Musa iyaye maza su ba sa ba da tarbiya e ai tun da muke da manzo Allah ce kullukum rayu kullukum mas'ulun an ai duk gaba ɗaya ne mu iyaye maza mace da mata din dukkan su dole ne haƙƙi ne na mu a kai mu ba mu ba da wannan tarbiyyar su tarbiyya ta kyau eh, ai ai mace idan aka ba tarbiyya ya mata guda ɗaya ta samu tarbiyya to za ta iya ta da sama da mutum dubu to tun da abin da yasa ke aka bi bai da hankali a gurin ya mace ina muku ba ta alkhairi Allah ya sa ta ki lafiya alaikum musa garo na gode Musa Garo yanzu kuma sai garin kwanta gora. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da Abdulhamid mai gyaran tibi a unguwar Nasara a Kwantagora ta jihar Niger. To Malam Abdulhamid muna jin ka. To na ji maudu'in da ake tattauna kan shi kan yar mace ce. Mm. To gaskiya ni abun da na fahimta a ciki yar mace zai yi mahaifinta na da rayuwa zai yi wannan yar macen da To kaman dai Mala kana tare da mu? Eh, zai yi a ce tana tarbiyya cikakkiya amma abin da ake nihi da cewa 'yar mace ce wanda yake ba uban bai da ta cewa gidan ko da ka aure ta dan ka je gidanka da gara ka je gidanka din duk abin da ya faru macen nan ita ne za ta sulfantar da komai ita ne za ta yi komai saɓanin namijin gidan kin ga in aka samu wannan to an samu yar mace da fatan za a tashi lafiya To mun gode Malam Abdulhamid har yanzu dai a cikin garin kwanta Gora ga kira nan na shigowa. Injiniya mai gero makeri Gora. To injiniya muna jin ka. To gaskiya ban tare da rediyo na dai kamo ku ne kawai ban san maulidin da ake tattaunawa ba. Muna tattaunawa akan kalmar Malam Bahaushe na ya mace. Yan mace ko ko ya mace. 'yar mace wato eh. wato wadda ta tashi wurin uwa kenan sannan 'yan mace da ake rini kamar inda kamar ita mace ita adda magana ko ni babu wani uba ba wanda tuju mai magana 'yan mace manawan 'yan mace wanda ya zan ko uba ya magana sai abin da mace ta ce shi ne aka mana 'yan mace wanda zai neman aure an kace yan mace ne to sai a ta samu matsaloli saboda mace da da magana ga da ciwo ba ko ya magana ba magana ci ba bakin gwiwa nan manuwa na ta yan mace kenan mun gode injiniya ga lokacin nan na karatowa daniel na daga mana hannu jama'a da wayan injiniya daga kwantagora muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku kuma a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattayan gabatarwa zahra aminu fage sai daniel brown da ya daidaita mana sauti sai kuma injiniyan mu na yau mr nick ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku. Zama cikin daka.